yau muna yammacin larba ko larba 26 ga watan ramadan na shekara 1446 bayan hijirar Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Makka zuwa Madina wani shaida ke da 26 ga watan uku shekara ta 2025 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin surata yusuf darasin mu da jiya muna mun kai kwatance mun kwanakan ayata hamsin da da biyu malam zai kana samu na ayata hamsin da uku a yau ko ma ubari unafsi inda nafsa la amma rasu bisu بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك به

ولا تضيع أجر المحسنين ولا تضيع الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون نعم yake wa ma'ubarin nafsi ba na barrantar da kaina inda nafsa lalle ita rayuwa da amara sun bisto mai yawan umarni da mummunan abu illa ma rahim Allah wato illa ma rahim rabbi sai wanda ubangiji na yayi wa rahaba inna rabbi ghafurur rahim illa ubangiji na mai yawan gafara ne da zalika mai yawan rahama ne وقال الملك sai sarki ya ce tuni bihi ku zo mani da shi astakhlisu li nafsi wato sai in keɓanta da shi ta zama cewa ah, zan keɓance shi domin ya zama yana da kusanci da ni da kuma yi mana wasu hidimomi kenan shi ne astakhlisu li nafsi falamma kallamahu a yayin da shi manzon da aka tura da sakon cewa sarki ya ce annabi yusuf ya zo ko kuma ka ce falan ma kallamahu a yayin da shi sarkin ya yi ma annabi yusuf magana kenan bayan an tura mashi manzo ya zo kala sai shi sarkin ya ce da annabi yusuf innaka al-yawma ladaina makinun amin wato lalle kai a yau a gurin mu kana da wani matsayi kazalika kai amintacce ne ko makino wato kai wanda aka bai wa dama ne aminu kuma kai amintacce ne qala sai shi annabi Yusuf ya ce da shi sarkin ij'alni ala khaza'in al-ard ka sanya ni akan tafkokin kasa wato ka sanya ni wazifa ko aikin da za ta bani zama shi ne zan kula da al'amarin da shafi tafkokin kasa inni hafizun abid wato saboda ni da kake gani na kenan hafizun mai kiyayewa ne ina da kiyaye amana alibun sannan kuma masani ne ina da kwarewa a wannan bangare wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi wato kamar haka ne muka bayyo annabi yusuf dama a cikin kasa ya tabawwa minha ya sha. wato yana zaunawa a cikin wani bangare na kasa eh, marhala kaza yana nan marhala kaza kuma ya nan haifu ya sha wato yanda ya so nusibu bi rahmatina man nasha wato muna samun wanda muka so da rahman mu muna samun wanda muka so da rahman mu inda Allah ta'ala wala nudhi'u ajra al-muhsinin kuma ba ma so ga kaladan masu ihsani duk mutanen da suka zama su masu ihsani ne masu tsawa ne wa Allah ta'ala ya ce ba za mu so ga kaladan su ba والأجر الآخرة خير كذلك للي أنا الآخرة لا ذا الآخرة إتجت في الخير أبين الله تعالى ومطيه ثاني أبو مكيامة ومطيه لا ذا خير شيء في الخير ونشين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وتولاد الله كرأت في الخير بوجه في إيمان وقال من التقوم suka kasance suna takawa da yake su ne masu isani wannan shi ne wallahu ta'ala fa'ala idan ba manta ba kamar ni ishara jiya mun kwana kan aya ta 52 wace ita ce fa'ala Allah tabaraka wa ta'ala zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi al kha'inin wannan aya da ma wadda muka buɗe karatu da ita yanzu wa ma ubarri'u nafsi wa na ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu je mun ishara zuwa ga cewa malamai suna da ittijahi guda biyu fahimta guda biyu game da cewa shi wa'annan ayoyin kan abin da suke ɗauki da shi na bayani shin bayani ne na annabi yusuf bi ma'ana annabi yusuf ne ya faɗi haka ko ko a imra'atul aziz ce ta ci gaba da bayani bayan waɗanta al'ana hafhafal haqqu ana rawatu an nafsi ta ci gaba da bayani har zuwa wa ma da nafsi inna nafsa al'amaratun bisu da muka ce a akwai ittijahi guda biyu da yadda ihtimalatun suke kamar da muka yi bayani mai tsawo da zagaye-zagaye kamar ciki. jiya kulasa wannan magana irin jaridar tabari yawon da da sauran wasu malamai irin su eh, wannan da bazawi da sauransu suna ganin cewa wannan zancen zance ne wanda ya zama cewa wato annabi su alaihi salatu salamu shi ne yi saboda haka kamar maganin ah, an so ko wani abu ne a cikin ta asalin inda wannan magana take shi ne a matsayin ta na cewa magana annabi Yusuf ce wato cikon magana da shi annabi Yusuf ke yi ma shi wannan mutum ne da aka tura wurin shi a can kurkuku lokacin da shi annabi Yusuf yake gaya masa cewa irji ila rabbika فاسأله ما بال النسوة التي تقطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم to a nan wurin ne shi ne annabi suke gaya wa shi wannan ɗan saƙon cewa na ɗauki matakin da na ɗauka ne na cewa sai ta koma ka tambayi sarki shi ne matsayin matan nan na yi wannan ne shi ne zalika ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين هذا هو وبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء kun gane ko wanda muka ce ya alama a daidai lokacin da take dauka cewa na bisu ne wannan magana to ya alama din zai iya daukan zamirin da ke cikin su zai dauka annabi su yana nufin shi sarki ne da matan kina don shi sarkin ya tabbatar cewa anni lam akunhu bil ghaibi ba a haice shi a boye ba dangane da iyalinsa ba ban nemi iyali shi ba ka zalika bai alfata ta ba kuma gani ba ko da ya alama suka ce ka eh, kazalika zamirin nan ana iya jingina shiga Allah ta'ala cewa annabi Yusuf kamar yana cewa dan Allah ya tabbatar ne cewa ni ban haishi ban haishi ubangiji ta'ala ba ta hanyar aikata sabon Allah wato wannan alfata ta zina wace ce aikata ta kamar ka'inta ubangiji ne na ɗauki matakin da ɗauka ne don Allah ta baraka wata ala a tabbatar cewa ban ce shi kun gane ko to sannan ya cike da cewa wa ma ubarri'u nafsi amma duk wannan abu da nake yi ba ina barrantar da kai na ni ba bi ma'ana ba ina cewa na wuce kuskure ne ba ina gaya muku cewa na yi yi abin da dai don in nuna shi wa na tsaftace kai na na tsarkake kai na na wuce ya fada kuskure ba zai sake wata tsallar lafiya ba ba wanda nake nufi ba wanda nake nufi ba domin inda nafsa la amara tun bisu illa ma rahim rayuwa wata abaci mai umarni da mummunan aiki sai kai wanda Allah ta'ala ya mara ina fata gani wannan huska ta farko kenan muka ce a takaice a takaice ke gina kwarai da gaske a huska ta biyu ko muka ce abin da ya zo na ra'ayin malamai da bangare wanda alhamdulillah kafirin ya bayyana shi sosai kuma yi intifadi a kan shi cikin tafsirinsa wanda shi ne ra'ayin al'imamu wani da kuma al'imamu uh, shekar islam ibn taymiya Allah ya kafu da rahama cewa wannan magana magana ce ta imra'atul aziz amma ba magana annabi ce ba don haka kai tsaye da ita imratul aziz take cewa al'ana hasasal hasasal haqu ana rawatu an nafsi har zuwa kashi to ita ce ta ci gaba da maganar cewa zalika li ya'lama anni lam aqulu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kaydal kha'ibin da muka ce ma wannan kamar tana cewa ne wallahu alam li ya'lama domin shi annabi yusuf ya sani cewa anni lam aqulu bil ghaibi ni ban ha'ince shi ba a ɓoye ko a fake a lokacin da ba shi nan domin lokacin da suke magana a wurin annabi su da kozo wannan ina yana can kurku to lokacin da baya nan ni ba ha'ince shi ba ban nasarta mashi abin da bai ba kun gane ko ya alama an lam aqul bil gaibi a wata a wani intimalin suka ce a maganar ita imra'atul aziz da tace li ya alama anni lam aqul bil gaibi zai iya daukan ma'anar cewa liya alama tana yin shi al-aziz mijin take wato liya alama al kenan domin shi mijin nasa ya san cewa anni lam akhunhu bil ghaibi ni ban ha'ince shi a boye ba akan shimfiɗan sama saboda ka babu abin da ya gudana tsakanina da annabi in ba murawada ba kuma ita ma murawada ni ne na nema ba annabi Yusuf saboda ka ban ha'ince shi ba biyu ba kun gane ko wa anna allaha la kai da khayr kun gane wannan amma cewar ta ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu suka ce kamar abin da suke cewa shine duk da wannan matsayi da za faɗi da na ɗauka na bayyana abin da faru hakikata kuma na tabbatar da cewa don annabi sai zaman ya sambance shi ba su ba hance shi ba don bayanan ba ko shi mijina ya san ban ha'ince shi a shimfiɗan ta ba duk da wannan da na ɗauka ba ma ubar riba nafsi ba ina barratar da kaina daga sha'awa ne ba wato ba ina cewa yanzu shi ke nan ba na da sha'awa ba ba sha'awa ta tangani ba shi ne wa ma ubar riba nafsi sannan wa ma ubar riba nafsi kazalika ba ina barratar da kaina ne ga ha'intan annabi yusuf kulliyan ba ba ta ce li ya alama anni lam akhunu bil ghaibi ba wanda muka ce ɗaya daga cikin kimanin alama yusuf an anni lam akun bil ghaib to ma ubarri'u nafsi a dai ihtimalin tana cewa ne ba ina barrantar da kaina ne ga ha'intan annabi yusuf kulli ba a'a na ha'ince shi ta wace hunta a lokacin da nan neme shi da wannan alfasha amma na zo na ce ma al'aziz ma jaza'u man arada li ahlika su'an illa an yi dan a azabun aji. wani ha'inci kuma ni ne tsaye da sa'a kai shi kuma gulma wa aduwa na su zama kamar ina cewa ban ha'inci su wani ga haɗe ba ne wa ma'ubar da nafsi kenan ba na barantar da na daga shawa ba ina cewa gaba da shi kenan eh, shawa ta fice ne ba ba bauta kaza ba ba abin da zai faru ko ma wa ri'u nafsi ba ina barantar da kaina daga cewa ko ta ko ta ban cuci annabi kun gane ko amma dai wannan ina faɗi abin da faɗi zai domin ya san ban cuce shi ba mu haice shi ba don baya nan ba na faɗi gaskiya amma ha'in da shi da ina haice shi kun gane ko ba ina barantar da kai na ga ha'in da shi ba ne dan na haice shi na ce amana sana bar na nasa samu abin da bai yi ba ina fata kun To wannan shine wallahu ta'ala a'lam za ku cewa ko wani ihtimali daga cikin wannan ihtimalat yana iya ɗauka gaskiya kun gane ko to wannan shi ne sannan muka ce ɗaya itimalin eh, wanda ya rige shi ne liya alama idan ka ce matar ce take magana ko yawa liya alama bi ma'ana liya alama al-azizi shi sarkin ya san cewa an lam akunu bil gaibi. ban cuce shi a shimfidan ta ba bi ma'ana ba abin da guda tsakanin da annabi su alaihi salatu wassalam kun gane ko yawa sai mujarrad murawada wanda murawada kuma da gare ne ba da shi annabi Yusuf ba amma tare da haka ni ba ina barrantar da kaina ne daga shawa ba ko wada cikin wani kuskure ba saboda ita rayuwa amma rasin bisu da kuma yawan umarni da aikin mummuna aikata mummuna wannan da shine a takaice abin da muka yi shara zuwa gare shi game da wannan alhaji bin a tafsirin samaniya a mace zan tuka da bayanan da suka shafe su sai ke cewa wal qawlu bi annahu min kalali imra'ati al-aziz aqwa wa azhar shi amma duk da haka cewa wanda magana zance ne na imra'atul aziz shi ne mafi karfi yace kuma shi sun zama baki yake li anna siyaq al-kalam kulluhu min kalami imra'atul aziz bi hadarat al-bayt yace domin siyaqin zancen gaba ɗayan sai ka kalle shi dukkanin shi yana gwada maganar ita imra'atul aziz ce aka koro a gaban sarki walam yakun yusuf alaihi salamu indahum a daidai lokacin da annabi yusuf a lokacin baya wurin su bal ba wato bal eh, bal ba da zalika ahbarahu malik yace ba haka ba yadda lamarin ya kasance shi da annabi yusuf ko da ake wannan magana ba shi nan bayan wannan matsala ne ta gudana da wannan zancen ahbarahu malik sarkin yana a azu shi ke da koda ake wanda ta sauran annabi su bi bai saboda ka ita take wannan magana ba annabi su kamar wannan shine abin da alhaji ibn kasir ya duba a matsayin murajjih wanda yake gwada cewa zancen na imran al-aziz ne ba na annabi su bane alaihi salatu wassalam ina fata kun gani kun gani ko to amma duk da haka malamai suka ce wannan magana ce alhaji ibn kasir ana iya sake wata mulahaza a kanta cewa shi ne abin lura akwai wani murajji ga wancan bangaren kuma wasu bangaren da ke gwada cewa annabi su ne magana ba ita ba wannan murajji suka ce shi ne lura da abin da ayoyin guda biyu suka shiga da shi aya ta farko da kuma tafi yanzu aya ta farko da ce magana zalika liya alama anni lam aqul bil ghaibi sai ta cike da cewa wa annan Allah la yahdi kaidal khalili wa annan Allah la yahdi kaidal khalili aya ta kuma take ta cike da cewa illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim kiyaye kiyaye sai suka ce wannan abubuwa guda biyu da ayyukan suka cike da shi abin lura ana shi ne wa'annan mutane da shi al-malik da kuma al-aziz da imra'atul aziz da duk wanda ke wurin lokacin da wannan abin yake gudana ba lokacin da wani abin yake gudana ba mutane da ba musulmi ne ba musulmi ne gaskiya wannan shi ne gaskiya magana ko musulmi ne na ba su musulmi ne ba ko su musulmi ba yau ba su musulmi ne ba saboda su suna kafirai ne to sai suka ce idan lamarin nan ya gudana su suna kafirai yaya za a yi umar umratul al'adu a matsayin ta na kafira ta iya cewa wa mahala ya la yahdi kaidal khayr kuma illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur wannan ba magana ce wanda za ka samu shirki ya yi ba ko kafiri ba amma magana ce wacce musulmi ne ake wato ya dace a yayi ko ba da abin da ka biyo to ma dama ita matan nan da sauran wa'anda ke tare da ba su musulunta ba a wannan lokaci yana da wahala ka ce sai wannan magana domin wannan magana ba uslubi ne ko kace ba ba ta kunshi da uslubi irin uslubin magana kafirai amma magana ce ta musulmi wasu imani don haka wannan ya ayyana cewa kenan wannan magana ta musulmi ce don haka magana annabi sun ce ba magana imam abdul aziz ba ce wallahu ta'ala ala kun gane ko wannan shi ne to a cikin nafsin eh, wa ma ubarri nafsi inna nafsa al-amaratu bisu sai ce illa ma rahima rabbi ma rahima rabbi ma ana wani zaga cewa ismu mawsul ne wanda ake amfani da shi ga abin da ba shi da hankali amma nan wurin malamai suka ce ma ne bi ma'ana man illa ma rahima rabbi bi ma'ana illa man rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya masa rahama kun gane ko mace bi ma'ana man suka ce ta kama da faɗan Allah saki fanki huma ma qaba lakum min zai nisai masna wa thalatha wa ruwa ila akhirih yanzu huma ma qaba lakum min ma qaba lakum suka ce wannan samu ne man ba. ko mata a cikin da hankali bai kamata a ci musu mama eh <laughs> huma ma qaba lakum bi ma'ana huma man qaba lakum kun gane ko to wannan shine wallahu ta'ala alam don haka kenan sai wanda Allah ta'ala ya yi masa rahama inda rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai yawan gafara da kazalika mai yawan rahama to ya ubangiji na duk wanda ya fada cikin wani kuskure ya tuba ya gyara lamarin sa to Allah tabaraka wa ta'ala zai masa gafara kazalika zai mishi rahama wannan shine abinda Allah ta'ala ya sifanta da shi Allah ya samu dace to musulmi babu shakka shi ne yake iya gane wannan ba kafiri ba gaskiya amma dai bai da lamarin ne yake eh, magana ce wace malamai tun daɗewa suka tattauna suka kai kawo a kanta wannan shi ne a cikin nassin kuma faɗar shi inda nafsa da amaratun bisu shi lalle ita rayuwa annaf ya kawo shi da alif da lam ma'arifa kenan da da sun bisu wato mai yawan umarni shi da mummunan aiki a nan wurin malamai suke cewa eh, annab rayuwa ko zuciya wace Allah tabaraka wa ta'ala ya saka a cikin 'yan adam suna da maratib ne guda uku suna da maratib ko kashe-kashe guda uku kun gane ko dangane da yadda suke a cikin mutane saboda ka martaba ta farko kana da annabtul amara ku bisu ita ce wacce aka ambata ana wato rayuwa wacce take yawan umurtan mutum da ya ya ya rika aikata mummunan abu da rika ba shi mugayen shawarwari ya aikata kaza alfasha ya aikata kaza a matsayin sabon Allah a martaba ta biyu akwai kuma annabsul lawama annabsul lawama ita ce rayuwa wacce take yawan zargin mai ita kun gane ko ita ce wadda Allah ta baraka ta'ala ya kware ta la uqsimu bi nafsil lawama ko la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawama ayata wal insanu an yusraka to almuhim ita annabtu lawama ita ce Allah ya kware ta a cikin suratul qiyamah ina rantsuwa da rai mai rayuwa mai yawan zargin kenan mai ita ta yadda kenan kullum yake kokon ya a cikin wani mummuna aiki ita rayuwar tana ta zarginsa da nuna masa cewa abin da zai fada cikin shi ko ke cikin shi ba daidai ba martaba ta uku akwai annafsul mutmainna wato rai wacce take da tsatsiya al-mutmainna da tsatsiya ke da ita ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata da ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji ila rabbika radiyatan mardiya cewa yake wannan rayuwa da kike da tsatsiya ارجعي الى ربك ki koma zuwa ubangijinki radiyatan وكنا wato kina mai yarda da ubangiji kazalika kina wacce aka الله da ke kenan wanda Allah ya yarda ya yarda wannan suka ce ita ce rayuwa wacce can da su akan aikin alkhairi da take ina fata gani aikin alkhairi da take wato ya ta har ta samu matsayi na ita ce annabi mutmain to haka dai zaka ji malamai suna karkata rayuwa a haka amma shekar islam ne zai shekar shekar muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin fatawahu da ake mashi tambaya game da irin wannan sai zo da wani bayani mai ban sha'awa ya ce na'am akan faɗi wannan malamai suna faɗi wannan kuma na soshi sun ishara zuwa ga wannan ya ce amma dai yadda lamarin yake shi dai su wa'annan kalmomi da aka yi amfani da su guda uku da da kalma al'ammara, da allawama da kuma inna ita dukkanin su ne wata sifatu ne lin nafs dukkanin su sifatu ne lin nafs sifofi ne ga shi an nafs ko ita an nafs ko ku gani ba an nafs din ita ce za ta iya zama amara a lokaci guda kuma ita ce za ta iya zama lawama ita ce kuma za a sifanta ta da cewa mutuwa inna ce ya ce saboda kai da lamarin yake shi ne kasantuwansu sifofi ne ga ita annabtu nafsu ya ce kuma a lokaci guda ana iya samun nafsu guda kuma ya zama wannan nafsu guda duk sana da wa'in sifofin ko gani ba nafsu guda ya zama tana da siffar zama amara tana da siffar zama lawama tana da siffar zama kuma mutmainna kun fahimta ko yace saboda haka wannan sifofin ana samun su ga rayuwa guda ta wannan husna za haka yi cewa a lokacin da zuciya ta zama tana umurtan mai ita ya fada cikin mummuna tana ta bashi munanan shawarwari da umarni yanzu wannan yanayin da suke ciki ta zama annafsul amara bisu kun gane ko yake kuma ma ba wai magana ma amma rabi su'i ba wa bil aql tana ya zama annafsul amara bil khair yace dan duk lokacin da kuma rayuwa ta kasance mai ita Allah ya mata gaɗa dogo ya zama kullun shawarar da take bashi shine bashi shawarar da ingiza shi da ake a khairi da kuma kaga nafsu da ta zama amara ce ta zama amara ya amma kuma ba amara ce bisu amara ce bil bil khair ina fata gani wannan shi ne yake ce so a lokacin da kuma ita annafsu din ya zama cewa mai ita ya samu kanshi cikin ayyuka na nagarta ayyuka na da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala yana yin su kuma bisa ga sifar da ta dace da sunna ayyuka na alkhairi yake yi kuma bisa ga sifar da ta dace da sifar da Allah yake so wajibi jima'a da kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar yake to a wannan lokaci to sai ka samu zuciyar tana cike da nutsuwa kuma ko ku gani ba yace to lokacin sai sai zuciya kuma ta dauki sifa zama al-mutma'inna an-nafsul mutma'inna to saboda tana cikin aikin nagarta aikin alkhairi don haka sai ta samu nutsuwa sai ta zama a wannan yanayi ta zama an-nafsul mutma'inna kun gane ko yace wannan shine abinda hadisi yake ishara zuwa gare shi lokacin da ake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da albirru da kuma al-ismi yake to albirru akwai albirru husnul khulq shi ne ke son kawo akwai riwaya albirru masma anna ilayhi an-nafs wa masma anna ilayhi al-qalb yace abinda ake ce mishi aikin nagarta shine masma anna ilayhi an-nafs abinda duk rai yanda to akan shi wa masma anna ilaihi alqalb kuma zuciya ta nufa kanshi to kaga lokacin da dubu ya samu kanshi cikin aikin nagarta na kware ne wanda ya dace da sunna babu shakka zuciya shi za ta nufi to tan da su a lokacin ta zama annabtul inna ko mu gani ba yace amma lokacin da shi mai rayuwa ya kutsa cikin aikata mummunan aiki wace kokarin ya karkata zuwa ga fadawa ga mummunan aiki sai samu kanshi cikin damuwa ya fada cikin yake amma yana jin ba daɗi ko zama yana ta kai kawo da shawara ko in ko kada in yi ko ba gani ba ce to rayuwar da suke tare shi a wannan lokaci ita ce annabi sallallahu alaihi ko ba gani ba saboda kan kun kiyaye dukkan wa'annan sai wofin suna zama sifa ga nafsu billah lokacin da mutum ya samu kanshi cikin cewa ya yi talala ya fada cikin zunubi ko yana kokarin ya fada amma yana taraddudi zai ce shi da ka bashi shawari yace to wannan lokacin zuciyar da take tare shi tana da sifar annafsu lawama domin tana ta zargin shi cewa kar ka sake kai kaza ko ya kai kai ka ta kun gane ko saboda kan sai ji zuciyar shi babu dadi yana cikin taraddudi da kai kawo shi shine abin da ya tabbata cikin cikin wancan hadisi Abin abinda mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadri ina fatan gani yawa wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadri shi abinda yake cewa mishi zunubi shi zo abinda ka je na maka kaikayi a ranka kana jin babu daɗi sannan wa taraddada fi sadri ya take kawo a cikin a cikin zuciyanka kana jin ya je ya dawo zuciya tana ce baka kaza kuma kai kana jin sha'awar kaza ila akhiri ki to lokacin da mutum ya samu kanshi cikin irin wannan yanayi to nafsu din da ke tare da shi ita ce an-nafsul lawwam ina fatan gani wannan shine wallahu ta'ala alam wannan bayani yana da ma'ana kwarai da gaske da shafi shafin wakilin musulmin Allah ya ji kasa da rahma wannan shine to ci gaba sai ki cewa qala al maliku sai sarki ya ce yace eh, tuni bihi zo mani da shi wato a zo mashi da annabi Yusuf kenan alaihi salatu wassalamu astakhlisu li nafsi sai ne in ke banta in ke bance shi don kaina in aje shi kenan don amfanin kaina zama da ake banta da shi saboda wasu muhimman alamma kallamahu yayin da ya masa magana bayan ya halarta kenan kada ce innaka al-yawma lallai kai a yau da daina a wurin mu makinun kana da makana kana da matsayi ko makinun wanda aka baiwa dama ne cikakkar dama aminu kazalika kai ce, kun gane ko wannan al da aka ce wa qala al-malik utuni bihi da ma al-malik da muka hudi a baya kar ku ci afa a dan wurin an yi amfani da lafazin guda biyu su ishara zai ga masu mulki an yi amfani da lafazin al'aziz imra'atul aziz ko to sannan daga misali sai lafazin al kuma kuma biyu kamar sai ka ce ya mai wannan sai zama yanzu ba magana aziz ake ba ana magana wani al yanzu shi al-aziz shi al-malik ne al-aziz ko ko al-aziz da ba al-malik da ba ha na'am shi dai tabbas lokacin da aka kawo annabi su a misra a matsayin cewa an sayo shi a matsayin bawa gidan al'aziz ya kan shi gaskiya gidan al'aziz ya kan shi wannan ya kina yi da nassin qur'ani amma daga misali muka ce sai lafazin ko usulubin ya canja sai sai zama an daina magana wa aziz da kuma magana al-malik a ah. wannan shi yasa malamai suke da hasashe da bayanin cewa la'alla ba al-aziz wato la'alla al-aziz daban al-malik ne daban haka wasu ke cewa abin da ke faruwa shi ne shi wannan al-aziz din wato wanda aka kawo shi wurin shi a matsayin bawa har abin da ya faru ya faru tsakanin shi da matarsa to shi wannan sarki ne na'am amma kamar ka ce wani mai sarauta ne eh, daga cikin masu sarauta a Misra kun gane ko da haka shi ne al'azizu sarauta shi ita ce al'aziziyya ko da abin daga wani ina fata kun gani yawa amma shi al-malik yanzu shi ne sarkin nani a na gabaɗe na ƙasar gabaɗe yawa kun fahimta shi yasa wasu waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi suke cewa wallahu alam wato wai ko da ma aka halarto da annabi yusuf ko da aka gama duk wannan aje a dawo din da tattauna wanda abin da ya faru har da ƙarshe dai annabi su ya amince yanzu zai zo wurin sarki wanda ita ce wanda gaba take shi ne abinda wanda gaba take gwada wa kala malik usuli dihi wa ko da aka kawo wai wannan gaba shi wata alazizi ma ya mutu bai gona bai ya mutu saboda ka almalik babban ne shine mafalki shine bukaci kuma a kawwa annabi ba saboda ka wata almalik ne mafalki ba alazizi za ku yi tuna wannan wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin ba a ce wa qala al-aziz inni ara sab'a baqaratin ba don haka wancan suka ce ko da annabi zawa dawo daga hukun shi mutu kun gane don haka suke cewa wallahu alam yanzu shi matsayin wancan alaziz ya mutu shine ba aka bai wa aka bai wa annabi shi shine aka bai wa annabi ko gane ba eh shine aka bai shi sa ɗan uwa annabi Yusuf da suka zo wajensa daga cikin abubuwan suka sun ce shi ya ayyuhal aziz masana wa ahlan az-zurr a ah, wajen ina bi da za'atin musanka to da ne abin su kuma don haka kenan wallahu alam wa qala al-malik utuni bihi astakhlisu li nafsi ma wai al-aziz bane amma babban sarkin ne gaba daya shi ne ne ya azo da shi wallahu ta'ala al-muhimmu kamar ka ce kenan da sai ke ba domin yin azo da shi an tura ɗan aiki aka je can farko ko aka gaya masa da kashi ya da haƙƙin kashi da buƙatar shi ta biya an bar barrantar da shi da tuhuma don haka yanzu ko to kuma makasudin cewa shi sarki ya ce a zo da shi a takhlisu min nafsi saboda ya ya banta da shi ya aje shi dan kanshi don amfanin kanka saboda fassarar da aka yi masa tafanci ta kayyatar da shi ta bashi mamaki don haka yake ganin wanda ya wannan fassara to ba abin yarowa bane ba abin yarwa ne saboda ya kamata ya zama yana kusa don mai ilimi ne yana da muhimmanci za a amfani da shi to kamar kaga cewa an je an tura dan sako annabi su yanzu to da yazo sai ce falan ma kallama yayin da shi sarkin yi magana da annabi su ya tattauna da shi sai an bani labarin kai ne kai fasara mafarki kaza kaza ila akhiri yi masha Allah ka zo ko kala to sai shi yace da shi daga cikin abin da ke nake gaya masa yace innaka yau ma. lalle kai annabi Yusuf a yau ladaina a gurin mu saboda matsayin da muka gani ya bayyana gare ka da ilimin ka da martabanka kai a wurin mu yau makinin kana da daraja kana da makana makana shine matsayi makinun ne ma'ana du makana kai kana da matsayi kana da daraja al'amari ya bayyana gari mu cewa dai kai mutum mutum ne mai daraja mutum ne mutum ne mai ilimi ko kuma makinin kai mutum ne wanda mun baka dama mun baka dama wato kuma kace mun baka cikakken dama ya ka zauna da mu ka yi aiki irin yadda ka ga ya dace kun gane makinin yawwa saboda nan mun baka tamkin nan makinin bi ma'ana makannata mun baka dama ka zauna a cikin mu ka yi abin da kake gani ya kamata ya dashi sannan aminu kai amintacce mun yarda tabbas kai mai gaskiya ne amintacce ne kake a wata amintacce ne kai duk abin da ka faɗa gaskiya ne kuma mun tabbatar da ba za ka hanci kowa kowa wajen baka taɓa hancin ba kenan ina fatan gani wannan shi ne abin da sarkin ya gaya masa a cikin wannan magana da ya abbara da cewa ma falamma inda kalli yau ma yawma ladaina makin yanzu da sarki ya gaya masa wannan magana sai zama rajin da annabi Yusuf alaihi salatu wa salam ya masa shine kamar haka kala wa to sai shi annabi Yusuf din yace wanda sarkin ki to shi kenan tunda kun gane matsayina ko kuma kun kun ba ni cikakken dama ta ce wa in zauna tare da ku kuma in yi aiki da ku a bisa yanayin da zanga ya dace kun amince da haka kun ba ni dama idan haka ne to sarki alli, ala khaza'in al-ard ka sanya ni akan tafkutin kasa to ka sanya ni in zama cewa ni ne nake kula da tafkutin kasa saboda ga abin da shafi harkar noma da abin da shafi kula da ruwa da waye duk da abin da shafi taskoki na abin da ke da alaka da arzikin ƙasa to nan ne nake son ka bani dama tunda ka ce ni makinin ne kazalika amintacce ne a wurin idan an yi alaka zai lafa yace da shi inni hafizun ali wato domin ni hafizun wato mai kiyaye amana shine hafizun alimun sannan masani ne a wannan fanni ina da ƙwarewa ina da ilimi a wannan janibi shi yasa nace ka bani dama ko ka sanya da a wannan magana kun gane ko wannan shine qali ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim a wannan nasi wallahu ta'ala alam malamai suka ce wato akwai abin da ke gwada halaccin halaccin mutum ya nemi a ba shi amara ko imara zan ko ba amara ba imara a ba shi imara wato shi ne a ba shi kamar ka ce wani mukami ko wani matsayi da zai wani aiki a ce ko a duk inda zai ake yin aiki a lakon hali ya zo cikin hadisi cewa karka nemi a baka shugabanci saboda idan aka baka shugabanci ba tare da karo roƙa ko ka ba to sai Allah ya taimake ka akan wannan shugabanci amma ko idan aka baka shugabanci bisa ga kayi fafutuka ka nema to ki ga alha ta kyale ka da dabaraka da kashi ka kasa ba da amana Allah ya ce to amma wannan nafi malamai suka ce kamar abin da zuwa annabi Yusuf alaihi salatu wasalam yana gwada halaccin mutum zai iya nema a lokacin da ya zama cewa ahliyar gare shi ne ta bayyana ko kuma gare shi ne da ke ala kulli hali ko gani ba yawa position ne ko wani wata dama ce ko wani aiki ne wanda kake ganin cewa kana da ahaliya kana da cancanta kai kai wannan aikin kuma in ba kai aikin nan ba wala Allah matsayin zai fada a hannun wanda bai cancanta ko gani ba wanda ba shi da amana ko kuma ba bai iya yin aiki amma a ba shi haka ne zai iya tafiya amma kai Allah ya sa ka tabbatar Allah ya baka amana da dago wuri zaka yi aikin kuma kana da kwarewa zaka yi aiki a lafiyar hali kuma da ka ki neman aikin har aikin ya fada hannun wani wanda bai iya rike shi bisa da sifa da ta dace to a sai ka nemi aiki kai ma saboda wannan maslaha ko gani ba to wannan shi ne abin da malamai suke faɗa saboda ka in wannan yanayi ne ba su laifi mutum ya nemi mukami sawa a siyasa ne ko a mamin ne in dai wannan ita ce manufa shi ne shari'i amma sai dai yana ita wani wani yan wasu lura wannan magana da muke faɗi ba lalle ne ta tabbako a kan yan demokardiyya ba ba lalle ne ta tabbako a kan yan demokardiyya ba saboda ban ce duka ba yawa yawancin yan demokradiyya da suke neman mukami su yi posta su yi kamfe su yi har ga Allah kashe shaf'in da wani abu su suna yi ne don nan kuɗi suna yi ne don maslaha kansu da iyalansu wannan shi ne gaskiyar magana amma tare da kana isa samun waɗanda da mu shifta suna yi ne saboda maslahan mutane sai ne muka ce masu da to abin da muke cewa shine duk lokacin da Allah ya kaddara ka samu kanka cikin waɗanda Allah ya sa Ka hasa ko cewa za ka bi wannan muƙabi don maslaha al'umma don taimakawa to ba laifi gani masu kun gane ko kuma ka yi amfani da usulubin da yadda yi hukunta ya amfani da shi yana min ko da guza hoto da ta kama ko da guza hoto ne ta kama sai ka gurza hoto kenan ko yawa amma ba da mata ba insha Allah <laughs> ka a hargitse da mata ne don Allah kuma ka aita kiɗin ga guma ko yawa a yi sakan biya makan sai mai tsafta to da sauran zai iya wani wani shi da muke cewa a takaice wallahu ta'ala ala kun gane eh, bari wani abu na karshe da malamai su ke hudu akwai abubuwa haka suka ce kuma wannan nasi a cikin shi akwai nuna halaccin yin aiki wato halaccin yin aiki ga musulmi a karkashin gwamnati wacce suke ba musulma ba gwamnati wacce ba musulma wacce ba musulunci nake ba shari'a musulunci nake ba akwai halaccin musulmi a yake a cikin ha saboda wannan gwamnati ta shi wannan almalik kun gani babu shakka ba gwamnati musulunci ce kawai da muka yi shara ko gwamnati musulunci ce ai mun ce aslam ba su ko kai gani musulunta ba eh ma sun musulunta kamar sani yake gwada daga bisani daga daga misali ne da da tasiri akan Yesu da da'awarsa da kazar sauransu ba dai lokacin da muke magana nan ba su mi musulunta ba amma sai gashi annabi Yusuf da aka ba shi dama innaka al-yawma ladayna makinun amin sai yace ij'alni ala ra'ayil arziki na zai aiki cikin wa cikin wannan gwamnatin saboda ya kawo gyara saboda yayi islahi to shi ma wannan muka ce malamai sun tabbatar da halin shi gaskiya babu wani abu na zafin kai da zai hukunta cewa ka ce wai aiki karkashin gwamnati wacce ba shari'a musulunci suke ba ko ba sunan gwamnati musulma ba haramun ne ko ka ce ma kafirci wannan zafin kai har yaushe wala ba ba haka lamari ne ba haka lamari ne kai dai abinda za mu cewa a matsayin kan musulmi in har ka samu kanka a ƙarƙashin wannan hukumomin to abin da ya kamata ka tsawara cikin ranka Shi ne duk aikin da za ka yi a cikin wannan hukuma to ka yi shi da manufa ta kawo jara ta kawo canji shi ne abin da ya kamata ba yawa ba kai ta aiki da manufa kawai tara kuɗi ko zuwa da sun yi kuɗi kai ma ka yi ba a ka yi aiki da tunanin al'ummarka ka yi aiki da tunanin addininka ko ba gani ba to wannan shi ne gaskiya kun fahimta ko yawa amma zafin kai da rudu irin wannan da zai haifar da akida ta boko haramu ko ta kawari kaga wannan ba shi da ma'ana gaskiya ba shi da ma'ana ba shi ne gaskiya Allah ke wannan shine wallahi kamar lokaci ya ko ga alama za mu ta kai sana akwai tambaya da aka bani na manci magana za ta ba bayan ta da sauri sauri ah, shine cewa akwai wani wanda ya rubuta cewa mahaifinsu mahaifin su ya raba musu gado kahin ya rasu ga alama ba yana da ran shi haka yanzu ya ce ya musu gado dakunan gidan dakunan libu na uku saboda karban gado da yi sai fifita ɗaya ɗakin saboda wani la'akari da cewa wannan ɗakin mata ne sauran ɗakuna akwai ‘ya'ya maza ɗakin kuma ɗaya kamar ƙaramin ɗakin yake cewa mata ne haka saboda ka ya fifita su a gadon kuma a lokaci bayan lokaci ba ina kamar yin alhaji ne mai ya ce shi na ta wasu kaddarori na shi sai shi na ba mazan waɗannan ƙannan nasu kenan mata eh, ya ce saboda masana bari a ba su don ko da ya mutu da kenan suna da wani abu ko gane wannan ba lokaci lokaci yana saba mazan su wasu kaddarori ya mata bayan ya raba bayan ya raba ainihin ya'yan gazu kuma yana saba da su surukansa surukansa wa'in suka eh, eh, auri ƴaƴansa mata wa'annan na karamin ɗaki sai da ta ba su su ƙaddaro biyan su da mallaka to shi ne wake cewa wannan shi daidai ne wannan ka kowa ya tsaba da daidai ah. na farko ba a daina magado filan mutum na dare kana duniya kana duniya za ka raba gado ba bai haka ba shi gado yana tabbata a matsayin gado ya inda hawa iyali ba gado mai wani taɓa zama gado ba sai in babu mai kuɗin mai duke in ya mutu ne ake magana duke ta zama ne to da ranka da lahiyar ka babu magana gado a kawai kuɗin shi ne yake rarraba ba ba sunan ka gado kuma wannan raba kuɗi da yayi da rayuwar ta gaskiya don kuma kace ba gado bane sannan wannan tsari bai daidai ba gaskiya bai daidai ba iyanka iyanka ne ma dama kana da rayuwa saboda ka wata jalsa muka idan muka yi ishara ya zuwa ga hadisin Numan bin Bashir ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama munasabar da sassa shi Bashir ya bai wa Numan wata kyauta ta musamman ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama shaida akan ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi shi to kai yanzu kana da wani ɗa bayan Numan kana da wasu 'ya'ya bayan Numan ce kwari yana da ba Numan ne kawai dan ba yace to duka ƴaƴan naka ka ba su irin abin da ka wa noma ya ce a'a ni wani kawai baiwa sai ne ce to in haka ne ka nemi wani shaida wanda ba ni ba ni ba na shaida akan zalunci da ƙarshe ce da shi taqullaha wa ajilu bayna auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ɗan saboda lokacin da mutum yake da ransa duke da take hannunsa yadda zai raba ta da ƴaƴansa da yadda zai ba su kyautuka da kaza da sauransu masu muhimmanci irin wannan kamar da ke ishara to dole ne a samu usulubi na adalci babu la'akari da cewa wannan yaro ne ana kyauta masa ko mace ce ana kyauta masa ba haka ne yawa in dai muhimmi ne kyauta ce irin wannan da ta shafi dukiya mai muhimmanci ka ce ka ba wani ka ba wani dole ne a yi adalci yadda aka ba mace haka za a ba namiji wanda aka bai wa namiji haka za a ba mace to haka kun gane ko wannan shine ka'idar shari'a ba a bambantawa tsakanin daki da daki ko tsakanin yaro da yaro saboda bambancin eh, zaman su jinsu sai bambanta wannan mace ne ko wannan namiji ba a haka da kun gane kadai abinda malamai suke cewa ana samun bambanci wajen ba da irin wa'annan kyaututtuka da irin wannan dukiya da uba yake bayar ƴaƴansa ana iya samun bambanci a cikin haka kuma ya zama halatta in ya zama an bashi ta ne gwargwadon buƙatar shi yaro ina fata gani gwargwadon bukatar shi shi yaron da ka bai wa abin da ka bashi da dukiya yaro ne ya gama jami'a ya yi kaza zai aure kana da kuɗi ko kai ta kashe mashi kuɗi aka zai masa sadaki aka kaza aka kaza sai dole kuɗin da kai masa sadaki aka kaza akwai wani kanin shi yana shan nono za ta shi ma sai ajin shi wannan saboda shi da wannan ne zai da wannan bukata ko ba gani ba kana da yaro yana yana university ko gida Ke wani yaro wanda aka ma wannan ta fito gidan ce ba a sai mana biskit sai ka jayo shi ka jori mai shago aka ce ba shi biskit na naira ɗin ka ba da naira ɗin yanzu wannan za ka ke a ba da biskit na naira ɗin a yi wanda ke jami'a <laughs> saboda shi yadda bukata abin da shi yadda ta shi kun gani sannan jinki da mata ita ma mace kana isa musu bukatu ta ne wanda namiji mai da wani bukatu in kai mata shi ba ba za a ci dole sai mai miji wa haka ra'ayi wannan shi ne yake halatta amma dai kyauta zuwa ne wannan sai a kiyaye bai halatta ba wannan da shi ne aka kace wallahu ta'ala a'lam wai da ganin dai nan za mu takaita da cewa kuma wannan shi ne karshen karatunmu a wannan shekara a irin wannan da muke da yamma da yamma kullum da da sunan tafsirin wata ramadana zai zama mun rufe a yau insha Allah da fatan Allah shi karba mana abin da muka yi daidai Allah shi babu ladan sa kusur kuma Allah ya ji mana ya gafarta mana amma karatu duka mu za mu za su ci gaba kamar da aka saba daga cikin su hadda tafsiri ko hadda tafsiri ne muke kullum ranar alhamis eh, amma dai wa'annan karatu kan shi ke sai kuma idan Allah ya rayu mu shekara mai zuwa in eh, Allah ya lihimu da kai ba Allah ya samu da shi ba sai ya koya mu a karba da ko da mu ne na jin lokaci ya kare insha Allah an tashi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاركم أبن دزامتي سيمتي الله ساكا مالا دا الخير da shi da alaramman shi da ya ja masa baki Allah ya saka musu da ya ba da abin da wajibinsa muna fatar Allah shi karba masa wayannan karance-karance da ya taitun harko ramadan har tuwa yau inda maka wa daren 27 ga watan ramadan Allah ya saka da alkhairi ya yi masa albarka bisa ga albarkar da ya ba ya ƙara wata ya tsare mutuncinsa duniya da lahira ya wama ‘ya'yansa albarka su gade shi ta ilmi su gade shi ta ayyuka alkhairi wanda yake gudanarwa tsawon rayuwar shi abinda ni sani kenan banda shi ko samari matasa da ke nan akwai kalubale gare ku kun dai ji karatu kun ji kuma yadda ake tafsiri ku yi aiki da yadda kuka jiya ku yi koyi da yadda kuka jiya sai ku waye gari masu yayin yin tafsiri amma don Allah don girman Allah ku daina gaugawa ko da hausa aka ce gaugawa ba ta kunu yan ta kunya ruwa ba su ida ta hasa ba sun ka gudana an ka bungula ga kullu sai kullu shi ruwa kunu ya barkace rasar da za sai an da ana yan dabaru a tattaro shi mafi yawa yau masu tafsiri waɗanda muke ji muna gani da waɗanda muke tare da su tsakani da Allah ban san ni addalilin suke cewa su yi tafsiri ba ba da labari dai bayi ƙur'ani littafin Allah ne magana Allah ce tana buƙatar gogewa da ilmi da iyawa ba saurare-saurare ba sunsune-sunsune ba kakkamuwa kakkamuwa ka ce tafsiri za kai ba wuce ba a kai ake yau za ka samu wani malami ba san inda yau karatun duniya Allah amma kuma tasiri yake waye malamin su babu kuma suna da yawa yau samari ire-iren kuma tasa kuma sauri ɗai ne su masu waye gari a ce masu masu tafsiri in akwai ta fa'ida da ake samu ta suna da shahara da ‘yan kuɗi su samu ta yi amfani su zabban tausayi za ga wani ya zauna ya sha alkibba da riga da aiki hula ƙube wadda ake ce matangaran ya yi tangaran ya zanna wai tafsiri suke ya fara kame kame ne shi jayo na shi jayo na shi rewa ga shi turbuɗe na hikullacin haka na zuwa in ya gama tsalle-tsalle ne sai ga ya shiga barkwanci ba da labari a yi dariya a wace shi nan kanmuwa kanmu haka mu riƙi ilmi ga masu ilmi mu koyi karatu ga masu karatu mai ta'alimi ya ta ba mu shawarwari shawarar duk shawarar da mai ta'alimi ya bayar idan ɗaliban ilmi sun ka tsaya sun kai la'akari da ita suka yi amfani da su za su haye gari malamai tun nan farko ma yake cewa wa kun mustafidan kulla yamin ziyadatin min al-ilmi ko waka karkare ne wasbah fil buhuril fawaidi su ne da abuhuru manya-manyan malamai irin su dr usman muhammad sani wallahi tunna duk fannin da za ku karanta wanda zai taimake ku ga tasiri malam usman shi na ya karantar da kuma da na habbadiwar haka da wata baɗi da wata baɗi mai dawowa da wata baɗi mai dawowa saboda ni ya yi karatun ga dai ga da ake cewa na gargajiya na zaure ya taho ya shiga kulliya argungu ya gama ta ya je jami'a sayi ya wuce ya sai libya ya dawo libya ya sai sudan ya dawo sudan ya je pakistan insha Allah sannan kuma bai bar nazari da da'awa ba shin don Allah ana cewa babu karatu to duk sauran masu karance-karance ga da tafsirin ga ku kayi mutum guda da haka nan eh tafsiri an ka ce ba tarjama ba ko tarjama za ka yi ki to ka sami ke a cikin tarjama to wasu eh, tafsirin malakar gumi na wasu din nan suke bi su sai su da su sai su da in sun ka da sun yi tafsiri wasu kasa suka saurare na dr usman sani rijiyar lemu yake ko umar sani rijiyar lemu sani umar rijiyar lemu ko to shi suka takaitawa shi na zuwa yana dawa yana zuwa yana dawa sai su dawo su kunkume to wannan tafsiri ne an taimaki al'umma ka ce ka yi ilmi ka ce ka yi karatu ka taho ka zauna ka ce kana tafsiri don Allah samari ku daina sauri kuna zuwa in Allah so ma dama kuna hake da wanga majalisi da wanga makaranta za ku ɗibi abin da za ku ɗiba wata ran sai Allah shi ba ku bakin faɗi ku faɗi kuma sai a ci lahiya lau ku saurari tafsirin wani dokta da shi ga malam oyi tokoto kuna ji ne ga rediyo ko? subhanallah in ka ji yadda ke tafsiri wallah ka za ka ce kai wannan mutum ina ma ya samu tafsiri babu abin da babu ala kowace iri ba a bari nahawun ba a bari sarfin ba a bari balaga ba a bari aruni ba a bari duk ayar da an kaza sai an caccake ta an daddake ta an yi mata bayanin ta na musamman ga kowane fanni na luga to sai ka zo ka saurari wanga ka dawo ka ce haka nan za ka ina ka iyawa to kai karatu ku yi karatu don Allah ku yi karatu in kun cimma malam Usman an kawai gari bai ya faɗa muku karatu sai ku nemi izini ya muku iso ku yi sokoto in kun cimma na sokoto ku je Kano sannan ku dawo nan baya birnin Kabe ku zauna ku yi muna tafsiri haka malaman da wuri kai sai an kure malami malami ma wa ɗalibi su dawo ce to wani don Allah a je gaba amma girman wannan malamin na nan ɗalibin yana girma da sauransu amma kacce mu yanzu nan mutum ya fara ya ji a malasun ya bayanin suratu yusuf gobe za ka ji cewa labisa minbari da abin da malasun ya kwaɗi shi na zai zo ya wa mutane wa'azi da tasirar sauransu to ba in ka rike ka hake ka iya da kyau kana iya maimaita yadda ya yi ko ka wuce fahimtarsa ga yadda ya bayani babu dai amma baka bayar wani wuri kamance wani wuri baka yi tuna wani wuri zai ga shin mina na an ka ce ran nan wasu sai sun tambaya ce in ce sauko kai dan gutsu a ga sauko wallahi sauko tunda baka ya je ka bari abi da wani kai na wani cewa haka ne Allah subhanahu ta'ala shi muku albarka Allah shi muku albarka Allah ya saka ma malam da alkhairinsa shi kuma ya yi hankuri da mu ya yi hankuri da ku ya ci gaba da karantar da ku yadda ya ɗoko ga irin yadda yake bayanin kar ya fasa kar ya ji ya ƙosa ya ci gaba da yi subhanahu wasu ala na tare da shi insha Allah inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu hankuri Allah ya taimaka ya saka da alkhairi sai yan wata mulahaza wadda ni gani nika son in yi magana don ka a kuma yin irinta tafsirin gada malam ke yi musamman na ramadana ba shi da kwamiti kamar yadda nike gani shi ya yi nazari ya to ya yi tafsiri da shi da alaraman din shi to ku ko ku yi nazarin wani abu wanda za ku ba da gudunmuwa ganin tasirin ga ya samu tsayuwa kuma yana iya tafiya yadda duk ake so kuma duk inda ake son ya ya ce yana da kyau kwamiti ko ina yaushe ake zamani ne kuma duk majalisun da ake tasiri musamman irin na malam usman irin wanga da ake yi nan kana ganin yan kwamiti jajirtattu su ce su kawo su kai su kawo a yi wannan a gyara wannan a taba na a je nan a gyara kaza haka ake yi an sai ku zan zare kuna na'am Allah ji kan malam to Allah ji kan malam kam amma ku taimaki malam yadda karatun ke tsayuwa Allah subhanahu ala ya saka muku da alkhairi kuma abinda nake so in ba ku haske game da kwamitin ba ina ne a yi kwamiti a tara ma malam kuɗi ba ba shi nika nuhi ba a taimaki malam yadda ake kyautata aloli na tafsiri yadda ake jayo hankalin al'umma zuwa hazo su ji wannan tafsiri yanzu duk tafsirin ga da an kai bana kila yanzu aka yi ta aka ce a samu mere ɗin shi ana samu yi eh, rikodin ɗin shi duk kuna da? kai Allah shi hukwa albarka eh duk ana ɗauka ko to akwai abin da ba ku yi ba sai a hidda shi a sa ga ya akwati nan ko ga wata yalle da aji a ce ga karatun malam na bana to a haka nan duk muna saye mata na aikowa a sai musu wasu ɗaliban ilmi da wasu rare da nisa suna aiko a sai musu wasu in sun saye ta hanyar wannan sai suka jiya gobe ba a bari sajen tafsiri an gane ko don haka to duk abin da kuka san kuna iya ba da gudunmuwarku wanda karatun zai tafi ya watsu a ji shi ko ina ku bayar Allah ya saka muku da alkhairi mun gode kwarai da kokarin da ake yi Allah ya saka maka da alkhairi kuma muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya baka tsawon rayuwa mai yawa mai albarka domin a ci gaba da haka don har yanzu abin ya doso ne kaiwa da hita ko tudu aka gane shi ba amma nan zuwa gaba za a ji karatun ga ko'ina sai ka sha mamaki yadda ake za a to a je bari a zo a saurari tafsiri ba tarjama ba mun yi taje don haka don Allah yan uwa ku yi hankuri kun ja Allah ya saka muku da alkhairi Allah ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. wani kasar da da aka ce a yada ɗan uwa ita ce abin da shafi abin da aka saba yi ko wace shekara na ziyaran gidan yari da kuma asibiti a lokacin munasabar sallah domin kai musu wata gudunmuwa a wannan yin na sallah don a ta musu rai ala kulli hali to ko shekara kamar da aka sani yawa suna taimakawa a wannan bangare to a kwanakin baya an yi sanarwa cewa wannan shirin akwai shi ko a wannan shekaran sha Allah amma wa'anda suke kula da wannan al'amari eh, jiya nake magana da wani daga cikin su yace to gaskiya ya zuwa yanzu kamar mutum biyu aka samu su kuma biyu mutum duk kacal aka samu sun ba da sadaka to kuma ina ganin sallah kam yanzu sauran fara nawa hudu ko biyar ko eh hudu ko biyar ko ku gode abin da kamar ku dai ko hudu yawwa to a ce mutane ne suka ba da sadaka to kaga idan yan uwa su dan kama jiki ba suka kula da wannan ba to zai iya zama kenan kar a je a kasa gudanar da wannan wannan tsayi a wannan shekara da wanda muke kira ga ƴan wani Allah kuma suka saba Allah su taimaka taimaka da abin da Allah ya hori mun yi ta waɗin muna ba, cewa mutum zai iya ba da kuɗi don a sai abubuwan da ake bukata a kai musu zai iya sayan wasu abubuwa da ake bukata daga ciki akwai magi ko akwai kuli-kuli da kayan yaji kayan kuli-kuli yake jin ko akwai silifas akwai man baki eh makilin da sauran abubuwa sannan akan ma shiga musu tonton in hali yayi a tanaji nama a je a basu ina fatan gani wanda asibiti kan kai musu kuɗi ne haka kun gane ko gidan marayu bara su kuma aka musu su kayayyaki kuma da abinci to duka wanda akwai yan wasu na iya taimakawa su ba su ba daidai gurbin abin da Allah ta wa ta'ala ya hori da fata Allah ya saka musu waya alkhairi eh, wannan taimakon kamar da kuka shawo da ya bashe shi ga wanda aka sani ana ta'awun da su a nan wurin kamar irin su malam Anas Musa malam Hamza Yahuyi malam Shehu Banki malam Bashir Bala malam wani ne eh malam Mujahid to da sauran zai wanda aka sani duk aka ba su babu wata matsala a ciki akwai ba akawun nan ba da suka faɗi kwanakin baya cewa sannan an yi rika suna ya tura abin da Allah ya sani masa a ciki muna fatan Allah ya ce masa sannan wasu sun ba da shawarar cewa eh, a yi ma'yan agaji magana yanzu ka hin muwatsi sun haƙuri su ɗan zagaya eh, masu irin naira ɗari ɗari nan da ɗari uku da ɗari biyar da naira dubu yanzu sai su ɗaya ya bin su zagaya wanda kuma ba su ga agaji su kawo nan ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah shi ba da lada zaka da alkhairi da shi kenan ko eh Allah ba da lada wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh